The Rosary in Kwen language. Nzung Rosaria no abong naman Kwen. Maria, Gracia, ajuezan ma'anu azuiri o ajuezan ma'anu ye lwen simin ting mo babu ma bo binga wu kan ombo kong no wo min ting bu chia sa jueje e bon ka awa o ti in asin bin abe ni shwen o nyue wo ma o zi irin min ting mo babu ma bo binga wu nin ka ajuezan Rilanga bɔŋ beedzoe ni mɛchi agam tim m a da su zoʒia ka n-yiɣisi mam bɔri ʒii biɣi Kristo a aadzoili. le. be n-bo ta ma a aadzoe ni mɛten mɛ ma a arri ni kaŋ bɔn shee ni moongon yiwi muɣi yesu Kristo bu bi ne yi yimbu a ʒe zinwɔɣu ni. Maria a dɔe a zaŋgi e shi shewi bɔ bonto blato bo buɣuti yi a baŋ e a poɔ bu tɔŋɛ yie a tɔŋ ghindɔɛ a laɣaba ba a puuni n dɔɛ taari a biŋni ni vuo a kɔŋ ghini kaŋ nono a buɣum ma a taa ma a dɔɛ ni ma ten ma tem a leebu yee mi saɣani ba bi tim fufun shee ba a dɔɛ ni ne ba a kuuni ŋun bin bo a ʒe ʒe ŋɔɣani ne n diɛ nyuɛ ka ne ninkuŋsi ba ba a ŋɔɣani ne mo naɣa ni mo buɣum ni mo zuɣuni ni mini bin nuu ni mo doyini mami liya ka n nyɛ a doyili di taawei wuma o doyini kam bi gobe wa ba wo ŋɔɣani rin saha laha ʒe yifan sheewe tiŋ maa doyini kam fiɛmi je mo ma mo kuɣuni fam bo be sani we naɣabu we tiŋ maa be naɣabu ba bo ma bo ribu ni be ka we ni mɛ ti gandun bu laafu so we mun yi nyu bu azwili Abine ne hwɛ ne nyuɛ nga bi ne kue ama mo big ne mine sɛɛti mari ya gracia nyuɛ dzoi ne wɔga ankyɛ bin yɛ bi tim mo fɔɔ ne dzoi ne mɔɔ wɔ yesu maria ŋwani mia nyuɛ hwɛ ne nyuɛ bo bi tetong na bu ti tɔŋ ne wei ne ɣem ne wo zi azwili nga bi ne kue ma mo big ne mine nga n dzoi dzɔ ashi'ini dzoi n shi Said Maria olunu gasha we dwini woga ancha binge butam mfono dwini mogo Yesu Maria wa anemia nyehwe ne nyebo be babu titong no we na gam no wozi azeli Gabe na kwe ana mugru na bon Said Maria olunu gasha we dwini woga ancha binge butam mfono more mogo Yesu Maria wa anemia nyehwe ne nyebo be babu

Pəlangɔ sariya wuɣi wuhusi n-chaŋ bidihi usa Yesu a ah biŋni na wuo. A fuhi wuwa Maria a tin tooni shɛm kee, maa kiilan n-tihi kɛn tinkaasi ni mɔni shɛ, n-za bɛ ti bindɛra binyɔi bɛ bia maa bo wi tihi dɔɔfu bɛ na. Nɔna diɣigu ma bi nɔŋ sari ku Yesu wu la. Wuhi mɔ'ɔ, bɛ laa te ni wimo ilamu kuji wobin si yinga oki kama akwinga mbe ma bu lon fowa mun kaka di izo ji ma bu lin yiwa ma sun lela nga bu ka si yi za yeso la kaka jinga abaji yeso abin si yinga oki kama oso awa maria awi itinga sung sungwa nti eswing embo jenga uta abanga o lo lo su o da se de izomo o lingwa min lo ngani je yeso atong ti yinga maria aka si yinkwenga raboni ma abanga nda yeso aswing ni jenga kawana ganga bo ma mumbrito ko ngo ambo tawa ma akamba tawo ambo nyewa ma a kà mgbenyu ewu n taawe wu ma o dui ni kaŋ n luen goba wo ŋɔɣuni rin saɣa laɣa yi fɛn sheewe tuŋ ma a dui ni ya tiyamu mu ma mu kuɣu ni fɛn bo be sani we naɣabuwe tuŋ ma be naɣabuba bo ma mu di buuni be kawe ni mɛ ti bai gandun bu laafu soye ni mi yi ma bu a dui le e tɛhindi maa ni yaw looni gracia wedrini woga an shabin yebutama mufono dwini mogo yesu maria wa anemia nyweshweni nywanguo beba babu titong lowe na agam no wozi agrili sa ete maria olone gracia wedrini woga an shabin yebutama mufono dwini mogo yesu maria wa anemia nyweshweni nywanguo beba babu titong lowe na agam no wozi agrili sa ete maria olone gracia Medrini wɔha gboo butama mfɔdo drini mɔbɔ Yesu Maria wa ananya nyese ni nyungu riba babu tutong na agam nuwazi adrili Ta ete Maria wa lulu Yesu Maria na agam nuwazi adrili Ta'id Maria Luna Gracia, Medrina Woga and Shabin Yabutama, before the dream of Yesu. Maria and Yan Yashin Yan Wobi Babu, Titong Luina and Nuwazi Adrili. Ta'id Maria Luna Gracia, Medrina Woga and Shabin Yabutama, before the dream of Yesu. Maria and Yan Yashin Yan Wobi Babu, Titong Luina and Nuwazi Adrili. 在的马里要录的歌是，因为最近的活干起不也不成嘛，我放的最近的我我因素。马里安花的年月，雪的年月，我被爸爸补，只从罗伊那根罗沃斯阿朱里。在的马里要录的歌是，因为最近的活干起不也不成嘛，我放的最近的我我因素。马里安的年月，雪的年月，我被爸爸补，只从罗伊那根罗沃斯阿朱里。 Saint Maria o luɣuli gracia Medrini wɔɔga n shɛbi n nyɛ bi tiŋa o fooni Yesu Maria ŋɔɣuni nyɛnyɔ shɛli nyɔm wo bee ba baa bu ti tɔŋ adrili Saint Maria o luɣuli gracia Medrini wɔɔga n shɛbi n nyɛ bi tiŋa o fooni Yesu Maria ŋɔɣuni nyɛnyɔ shɛli nyɔm wo bee ba baa bu ti tɔŋ adrili Makute ne dzoimbo ta ne mɔ ne zwe zã ŋwa'ni. Maa bee dzoimi ʒi dinni, a kan dzoi ti ni wii ni a ɣimsi, di mi dzoi ni mo mam liya ka miya, a dzoi li. O wa, naɣibu wii, nfuso wii ban mooi ti miya, n lɔɔ zwe bi bi tim fini kaŋa, di bo maa bɔla ni neengi o koomili ni waa. A dihi wuhisi bia, Yesu a kɔhimba ni bɛ ni ta a mo bo zoi di mo la a fian tu a mo bonga a bu ka yerusalem ne me te la se ka an zo ma ma swinga nwe bu fia a mo bo la ma a te wa me te la wo ga bu ze bu ti lo yin ko on jen ding ban ba te yin ku se ye wo ka ke yi bo ze ma bo ka bu le ding la ba ba te bu bia yin ting ne ben bu na se dwa fa bu na bingsa wanga mo lele ka fu san dang la ba bu ga le ni ye so wi ma bu za bu lon ko an ga ni jan dang le bu ye ka bu ye a ce en ba zo ma bu za a ko an ga na a ta wi wu ma o zi ni ka le ni bu ba wu ma na run sa la a ji yi fan she wi tu ma zi ni ka ya mu je mu ma mu ko ni fan bu bi san wi

vetri ni woga ancha vinge vutsama mufono zvino mwo yesu maria mwana nyanyu yeshoni nyangu bibo babu tsitsong lo ina ga ngwo zi adrili tsa eto maria olono gracia vetri ni woga ancha vinge vutsama mufono zvino mwo yesu maria mwana nyanyu yeshoni nyangu bibo babu tsitsong lo ina ga ngwo zi adrili tsa eto maria olono gracia Metrine gwoga atshavingye butsema. Mufono twine mwobwo Yesu. Maria mwanelya nyweshe ninyunguli bababu. Titong luina agam adwili. Sainte Maria oluna gracia. Metrine gwoga atshavingye butsema. Mufono twine mwobwo Yesu. Maria mwanelya nyweshe ninyunguli bababu. Titong luina agam adwili. Sainte Maria oluna gracia. mejini woga acha binye butama ufono jini mwogo yesu mahari ya mwane mianywe shweni mwongo biba babu tutong luwe na agano wazi adwili ta ito mahari ya ulunu gracia mejini woga acha binye butama ufono jini mwogo yesu mahari ya mwane mianywe shweni mwongo biba babu tutong luwe na agano wazi adwili itimari Sa'idmaria Oluna Gracia, Medrino Woga Anchabinye Butama, Mufono Zini Mwogo Yesu. Maria wa Anemia Meshwini Mwobi Bababu, Tutong Luina Gamnuwazi Adrili. Sa'idmaria Oluna Gracia, Medrino Woga Anchabinye Butama, Mufono Zini Mwogo Yesu. Maria wa Anemia Meshwini Mwobi Bababu, Tutong Luina Gamnuwazi Adrili. Edemari yauloni Gracia, wekini woga nshabinye butsama, mufono zwini mwobo Yesu. Maria wa alimye nyweshe biba babu, na agam no adrili. Mokute ne dwimbo ta ne mo ne jwezan wana, jitinu, ne ne adrili. Oh yes, sir. Na apuwe, mfou sou ima mouti mye, lò jwe mwè ptè mfou fè nèkang, nè pou mwa bolanèk lèkè, mwè kom lèk dè wwa. A zè yè esè tarè, a jwe zè mwè anè tso tsyan gwa nga kou yè sou. Ma anjwe pen ti kos kou la, bo zwe di imo an, nen ting mo an. Fou bank tè lè, mnjè tè fou fou fè nèkang, sou mwè mwè ptè kou ofèl tè, Ntse e lwen se mem zia zo ma bo dzo yo la. Bo be ete bo mu yi no te tse bu. Bo tse e lo na jwe za ngwa ana. Ntse e ji te mo bong ne ne. E bong ne tung zwa dang. Bo ma jwe za ngwa ana. Te fia me ten ma bong ne. Am bo bo. E ta we wo ma o dzo ne ka. Lwen go ba wo ngwa ana. Run sa la a je yi fan shewe tung ma dzo ne ka. Diamaje mo mama kuno fambo be senwe. Na abu we tum habe na abu ba mo mama rubu be. Kawe ni me tebe gandun bu. La fusu we ni me nyuma bu. Azwili. Ta itima bi ya ulu na gracia. We drini wo ga an shabin ye bitin. Mu fondo drini mo wo Yesu. Ma bi ya wa ani ye nywe shweni nywe mo be baba bu. Tutong lo we na gam no wo ze. Azwili. Azwili. Ta iti mari yau looni gracia, medrini wɔɔga an shabin yebita, mu fɔɔni dwini mɔɔbo Yesu. Maria wa anenia nyue shwene nyuengo beba babu, ti tɔŋ loe na agam no wɔze adrili. Ta iti mari yau looni gracia, medrini wɔɔga an shabin yebita, mu fɔɔni dwini mɔɔbo Yesu. Maria wa anenia nyue shwene nyuengo beba babu, ti tɔŋ loe na agam no wɔze adrili. Tae'd Mari yau luni grashia, medrini goga an shabin yebutama, mufonu dwini mogo Yesu. Maria wa anenyenywe shweni nyongo bibo babu, tutong wui na galuwozi adribi. Tae'd Mari yau luni grashia, medrini goga an shabin yebutama, mufonu dwini mogo Yesu. Maria wa anenyenywe shweni nyongo bibo babu, tutong wui na a adribi. Sa Edmaria Olone Gracia, a woga anshabinge buta, ufone trini wogo Yesu. Maria wa anenya nyeshweni nyombo biba babu, tunsong lowe na agano wazi adwele. Sa Edmaria Olone Gracia, wetrini woga anshabinge buta, ufone trini wogo Yesu. Maria wa anenya nyeshweni nyombo biba babu, tunsong lowe na agano wazi adwele. Tahiti maa ni yaw looni Gracia bɛ mi duuni wɔɔgi a ni shɛba bin yɛ Maria ŋɔɣili nyɛnyɔɛ shɛli n nyɛ ŋɔ bɛ baa na ti wazi Luwi ni a gimdi wɔzi Adrelis Gracia bɛ mi duuni wɔɔgi Maria ŋɔɣili nyɛnyɔɛ shɛli n nyɛ ŋɔ bɛ baa na ti wazi Luwi Ta Edmaria Olona Gracia, vedrine woga anshavin yebutsama, mufonu drine mogo Yesu. Maria wa anenya nyweshweni nyembo beba babu, titsong luina agano wazi adrili. Bokute ne dwimbo tane mo ne jwezan wa anan, mabin dwimi jitinu, akan dwi titsong luwi, ne agamtsim, ne mdwini mo mamilya kamye, adrili. Oh Yesu wa. na n-fu wi ba mooti mia n-looi ʒwe bɛ bitimbi ni kam ni o koom liŋdi waa. A dihi a, Maria kɔɣiŋgi n'ebe beni Maria a swingi, n-tiŋ waafiia wuhisi a bo nyɛ, a Bo ma abintenzanga mu faʼ yi àlo tɨ mbɨŋ ji nshye. Zhì tɨ̀seni ghə ni nshi mbi ntsèm bɨ toŋwanɨ ŋwà'nə. Mbəʼ ma nywe ma àdzeynɨ mɨ̀tèm mɨ tsɨ̀m. À ghɨ̀rə mɨ̀nyù ma ghyè a mbo mù. Ɨ̀lwèn yi bə wù ŋwà'nə. Ghɨ ta wè wu ma ò dzɨynɨ kàŋ. Ɨ̀lwèn ghu bə wù ŋwà'nɨ. Ghɨ̀rə nsaʼ la' jɨ yi fe nshe wê tsùŋ ma adzóynɨ kàŋ. Yamije mu mama kuna fambo be sanwe na abuwe ma be na abuba bo mama rubun be kawe ni me tabe gandun bu la fuso ye ni mun yuma bu a zuile ta ita maria olona gracia metrino goga an shabin ye butama mu fona zuina mo bo yesu maria wa ananya nywe shini nyambo be ba bu tsong loina gandun wazi a zuile sa etemaari yaw looni gracia medrini wɔɔga n shɛbi n yɛ bi tima n fɔɔni dini wɔɔgo yinsu maabi yaa ŋmahini mia nyɔɛ shɛni nyɔmbo bee ba baa bu ti tɔŋni gracia medrini wɔɔga n shɛbi n yɛ bi tima n fɔɔni dini wɔɔgo yinsu maabi yaa ŋmahini mia nyɔɛ shɛni nyɔmbo bee ba baa Ta intimari ya looni gracia medrini wɔɔga an shɛbi n yɛ bi tima n fooni dini wɔɔbo yeesu maria ŋɔɣani nyɛ ŋmɛhwɛ ni ŋmɛ wo bee baa na a lɔm ni wɔzi a dɔɛli ya looni gracia medrini wɔɔga an shɛbi n yɛ bi tima n fooni dini maria ŋɔɣani nyɛ ŋmɛhwɛ ni ŋmɛ wo bee baa na a lɔm ni Ta edimari ya olona gracia, vedrine woga anshabi nyebutama, mufono zwine mogo Yesu. Maria wa alinya nyweshweni nyanguri bababu, tutongo wina agaluwazi adwili. Ta edimari ya olona gracia, vedrine woga anshabi nyebutama, mufono zwine mogo Yesu. Maria wa alinya nyweshweni nyanguri bababu, tutongo wina agaluwazi adwili. Ta ete mari yaw luna gracia. Medrine woga an shabi yebisam. Bufonu drine mwobo yesu. Maria wa ane nyanyo shwene nyombo biba babu. Titong lowe na agam lowozi adrili. Ta ete mari yaw luna gracia. Medrine woga an shabi yebisam. Bufonu drine mwobo yesu. Maria wa ane nyanyo shwene nyombo biba babu. Titong lowe na agam lowozi adrili. Edmari yaulwni Gracia, medrini wɔɔga a chabi yebu tima, o Yesu. Maria ŋɔɣili nyɛla ŋmɛshini ŋmɛmbo bee baa bu, ti ni na alim ni wɔzi a dweyili. Bɛ kuɣiti ni dweyimbo taa ni mɔɔni dwezi ŋɔɣili, maa bee dweyimi ʒi dini, a kan dweyi ti sɔŋ ni na ni mi mi, a O oh, Yesu wa. abu we bu fuso wi ba mutum ye lo yue ba bu tsam bu falaka ne bo ma bo la na linga o ko ma ling nu wa ka zi wuɣusi tani bɛ zuɣu Maria ni miɛfɔ bɛ za ti kɔɣilinsi fɛfɛ ni kaŋa min je maa wee niŋ n-tiɣiti mi ka o mi tia ŋɔri ni n-kari wuya yi tia ʒia maa o dɔi ni mi saŋ shibia Maria Asingers alon bo ni mfa mo ma wiye asare bo bo ma bo zo ina tenu ashu ise bo fo ber bo bo bo ma bo to sa tembo janshe ako osu gwande utawe wu ma ozu ina ka lwen bo bo wa ana run sa ala ashu yi fan shewe tumma zo ina ka ya muje mu ma mu kunu fambo bai sani be na abu wai tun ma bai na abu ba bo ma bo rubu be kawai ni mai ta be gandun bu lafu so ye ni mun yi ma bu a zuile ta ita mariya ololin rasha mai jini wora an shabi ya bata mu ni jini mawa yesu maria wa anunya nyo e shini nyo bo be ba babu ti song no we na gam no wo zai a zuile Tahiti maa ni yɛo looni Gracia Medrini wɔɔga a ni shɛba bin yɛ bi ti mi o fooni duuni wɔɔ bo Yeesu Maria ŋɔɣili nyɛla ŋmɛkpe ni ŋmɛnbo bee baa bu ti tɔŋ Luwi Naawuni ni wɔzi Adreeli Tahiti maa ni yɛo looni Gracia Medrini wɔɔga a ni shɛba bin yɛ bi ti mi o fooni duuni wɔɔ bo Yeesu Maria ŋɔɣili nyɛla ŋmɛkpe ni ti ta ita e ma bi ya olona gracia mai jini wọra an shabi ne ya bata ma mafọnu jini wọwa yesu ma bi ya wa anemi anyo eshe ni ne mo bi ba ba bu tun tong lori e na azam na wazi adrili ta ita e ma bi ya olona gracia mai jini wọra an shabi ne ya bata ma mafọnu jini wọwa yesu ma bi ya wa anemi anyo eshe ni ne mo bi ba ba bu tun tong lori na azam na wazi adrili itimari ya loori gracia bɛ tuyini wɔɔga an shɛbi n yɛ bi chɛma o fɔɔni maria ŋmahanimiya nyɛshɛli nyɛ mɔbi ba baa bu ti tɔŋli wee na agirili wɔzi itimari ya gracia bɛ tuyini wɔɔga an shɛbi n yɛ bi chɛma o fɔɔni maria ŋmahanimiya nyɛshɛli nyɛ mɔbi ba baa bu ti tɔŋli wee na agirili Ta idimariya olunugrazia, medrini woga anshabin yebitama, ufonu jini mwabu yesu. Maria wa ananyanyo shweni nyambu biba babu, tutong lwe na agam nubwazi adwili. Ta idimariya olunugrazia, medrini woga anshabin yebitama, ufonu jini mwabu yesu. Maria wa ananyanyo shweni nyambu biba babu, tutong lwe na agam nubwazi adwili. ta احتمال يعولون براشيا مدرين وغا أنشابين يبتم وفون درين موغو يسو ماريا وعنيا يشنين يمو بيبا بابو تنسون ba غمنا وزي أدريلي Bakuti na dzoyin bota ni mo ni zvezan na Ma bin dzoyi mi jitinu. Akin dzoyi ti tsong ni wi ni a gamtsin. Da mu dzoyi ni mo ma mi ya kan mi a dzoyi O oh, Yesu wa, na abu Mfou sou ima mwote miye, lojwe bop tsep kou fane kak, ne bom ak wola nan lege, mwoko mwen lindouwa. Tse ete mi an foun wane, mi an tsa mwen lindouwe. Le nan mwajwe nan mi, nan e bon wwe, wi, nan e wwe wi ite zi, be kin mwou, be bon ifa, be kase bote were bi, nan mwen lon nan mi, fwa mwen mwen bop lindouwe. Ou ou ton, kaasila mimi liŋa wɔnɔ bi naɣim zizi lɛmi disi yeesu ŋun ko ŋmahino bi o ŋmahina o o limti o ko ŋmahiya a tuyi bi shɛli din buɔ bee ŋmahini miya nyuɛ ga ka o wo ne mabɔnɔ ne myifa ne wuo ɔzɔɔmo dzoyine mama lɛka mi e abɔ bi beeti in lɔntinga ma bi shwe ne mam ati ihro e sariya mariya wa anadzoyiri a bi ru a yuzoma esu kan dzoyine aka e anadzoma adzoyoma bi lɔntili ne lwen mɔwo yesu kristo azwili ne lwen ta ne mɔ ne wa zwe zama anu azwili.